A wani mataki mai kamar mayar da martani, wasu 'yan majalisar dattawa sun yi tsokaci akan wannan bukata da Charles Oko na jihar Ebonyi ya bayyana cewa su hanzarta gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa domin shugaba Buhari ya zarce. Sanata Abdullahi Adamu ya ce wannan kira ba abu ne mai yiwuwa ba. Da farko tukunna cewa a gyara kundin tsarin mulkin Najeriya domin wani mutum guda a cikin 'ya'yan Najeriya miliyan 200. babban kuskure ne kuma kiran babu gaskiya a ciki kira ne irin na yaudara dan a samu halin ni kayi an so a yi wannan zaman take har an kai gaba yau duk dan majalisa da zai ki da ƙuri'a in an tashi yin muhawara da zai karsa cikin zaɓe an ba duk dan majalisa miliyan hamsin hamsin ba zargi ba ne ba muna cikin ni lokacin ina gwamna na jihar nasarawa da mu aka yi wannan al'amari an tauna ba ta haɗu ba an amaye ta an ƙi to yanzu so ake martaba mutunci da shugabanmu Muhammadu Buhari zai ƙara mulkinsa da shi a ɓata mishi tafiyan masu kiransu za su fara ja da baya inda ma za a yi gyaran su fara ja don su kunyata mu Amma a nashi nazarin, Sanata Obasani ya ce tuni har shugaba Muhammadu Buhari ya mayar da martani akan wannan kira da Charles Oko ya yi, kuma yana ganin haka ya kamata ya zama zance ne na ƙarshe a wannan batun. Mai girman shugaban ƙasa ya sanar da mu cewa kuma mu ma mun sani cewa ba shi buƙatan neman wani abu wai shi ta zarce. Domin kundin tsarin mulkin ƙasar nan bai ba da dama cewa shugaban ƙasa ya wuce shekara takwas ba kuma shi kanshi shugaban ƙasa muhammadu buhari ya sanar da mu cewa kuma ya mana godiya ta musamman irin yadda muke ƙoƙari wurin ganin cewa mun haɗa kan majalisa da kuma gwamnatin shi wurin nemo ci gaban ƙasar nan gabaki ɗaya saboda haka wannan mutum da ya fito wannan bayani kuma yake cewa zai je kotu to ina ganin yana bankaura ne kawai kuma yana faɗin ra'ayin kanshi ne domin mu a mutum da muka yi ko kuma ce zaman da muka yi da girma shugaban kasa duk mun tsaya mun ittifaki mun ga cewa taimakon da mu yi mishi taimako ɗaya ne shine duk wani kudiri da za mu yi a majalisa kuma kamar yadda kika sani muna nan muna yi wanda zai kawo ci gaban ƙasar nan cikin gaggawa amma ga malami mai koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar Bayes a nan Abuja Farfesa Usman Muhammad yana ganin labarin akwai ƙanshin gaskiya. Wannan magana kaman wasa kaman wasa. Babu shakka za su zauna kuma za su so su canja kundin tsarin mulkin nan saboda shugaba Buhari ya wuce. Idan kin tuna, idan 'yan Najeriya sun tuna, ƙiƙiƙaƙan da aka samu na sa shugaban majalisa, wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da aka hango wanda ya yi ta kawo cikas a kan sa dr lawal ya zama shugaban majalisar dattawa wato idan mutane suka lura da yanayin yadda gwamnati nan take tafiya ba ta da bambanci da gwamnatin mulkin buhari lokacin yana janaral a halin yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido domin su ga yadda wannan maganar ta zarce za ta zarce kamar waɗanda suka faru a baya Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.